Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Al'ummar wannan gida mai albarka na kuma sake dawowa ɗauke da wani mujarrabin jalabin tasrif domin mutane suna ta maganganu akan tasrifi to sai nake ganin lalle insha Allah mun sa sirrika na tasrifai kuma alhamdulillah mujarrabai wanda mutanen da duk suke gidan da dama sun jarraba kuma alhamdulillah ya tashi wanda yana daga cikin addu'ar da muke Allah ya sa kada mu sa wani sirri da muke ganin ba zai yi ba kuma mu mai sauran 'yan uwa almajirai addu'a waɗanda suke iya bakin ƙoƙarinsu wajen ɗaukaka wannan harka ta almajirci da ba da gudunmuwar da suke muna fatan Allah ya saka ma kowa da alkhairi a gwargwadon yadda suka ba da gudunmuwar Allah ya ninninka musu abubuwan da suka yi kuma muna ƙara addu'a Allah ya sa Allah da muke domin shi Allah ya sa domin shi muke yi kuma Allah ya sa mu samu ladan wannan abun kuma muna buƙatar addu'o'i daga gare ku domin wannan sirrin da za mu sa ba dai za mu ce komai ba amma wanda suke mu'amala da sirri insha Allah duk wanda ya ga hatimin afiyatun to insha Allah ai ba sai an ma mishi magana akan wani abu ba duk wanda yake da ilimi na hisabi ga bugu na afiyatun wanda an fitar da shi ya zama hatimi ya ba da musallisi ya ba da murabbi ya ba da mukammusi ya ba da musaddisi to kai ga ai mutum wanda yake da ilimi akan hisabi ya san insha Allah magana ake babba magana ake ta fatahi da buɗi da rufin asiri kuma magana ake na buɗin harkoki to insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba shi wannan sirri yadda ake yin shi idan mutum zai rubuta ana so ya keɓanta da guri wanda ya zama na babu motsi kuma babu kowa a gurin musamman ma a nisanci mu'amala kusa da inda mata suke domin sirri ne wanda yake da kasan wulli kusan haka sirrin yake da wuya kai ka ga mata ba su raba-raba a gurin to don haka in mutum zai an so inda son samu ne sai ya rufe ɗaki wajen abu in kuma ba zai yiwu ba to sai ka samu sai ka ba ma ƙananan yara wanda ba su balaga ba su je su yi maka wannan sirrin domin gaskiya in mace ta ga ana wannan rubutun mafi akasari da wuya ba ta faɗo in taka ce ta nemi kai mu'amala da ita ba in kuma ba taka bace da wuya ba ta nemi ku yi wata mu'amalar banza da ita ba domin sirri ne wanda tsakanin yayi da yake da mata yadda ka san mayan karfi ko in ce yadda ka san wulli kuma sirri ne na buɗin harkoki da samun fatahi da yalwa kuma da hanyar Allah ya wasu a maka haka kuma ga wanda aka buɗe ma ko aka rufe mishi wasu abubuwa na hanyoyin samu ko kuma ya zamana Allah ya kawo ta jarabta abubuwa sun yi cak ɗan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati almajiri ne ko kuma ɗalibi ne to insha Allah ga wani jarar fita wanda insha Allah mutum ba zai fita kwanakin nan ba in ya aiwatar da shi insha Allah sai ya ga cikakken fatahi kuma sirri ne wanda zaka iya yi wa ɗanka, 'yarka, matarka, malaminka, abokinka ah, kai kanka. insha Allahu kawai dai a san dai an tabbatar da an yi rubutun an aika masa da shi to idan za a aiwatar da wannan aiki insha Allah ana rubuta wadu da ya kaharu ana rubuta shi kafa in aka tashi za a yi wannan aiki ana rubuta wadu da ya kaharu kafa 222 idan aka rubuta shi kafa 222 insha Allah za a wanke to idan aka wanke ana samun daƙiƙul fidda daƙiƙul fidda din nan kuɗin ya zama ko da ɗari biyar ko dubu ɗaya ko naira ɗari insha Allah sai a ƙona sai a zuba a ciki ana samun garin zinare ana samun arziki dubu sai a haɗa su idan aka haɗa bayan an yi wannan rubutu za a wanke sai a zuba a ciki to shi wanda zai sha rubutun idan ya je sai ya wanke hannun shi daban da farin ruwa bayan ya wanke sannan sai ya zo ya wanke hannun shi a cikin rubutun shi ya shafe a fuskar shi sai kuma ya shafe a kafarsa ko da ba shine zai yi aikin lazumi ba to insha Allah duk lokacin da za a yi lazumin ko kuma lokaci lokaci mutum zai zo wanke ruwan nan da yawa zai dinga iba yana sha to kuma zai yi lazumin yawa dudu ya harun nan zai yi shi 2240 ah, ana yin wannan lazumi har tsawon kwana bakwai shi wannan hatimi ana rubuta shi ne kafa ɗaya kuma za a rubuta kafa ɗaya idan ana son kuɗi cikin gaggawa ko ana so a karɓa a hannun wani cikin gaggawa ko kuma ana son da buɗi na harkoki ana rubuta shi ne kafa ɗaya a allon karfe ko a rubuta shi kafa ɗaya a yi layar shi a makala a jikin cirbi to insha Allah fa za a ga buɗi da fatahi da yalwa cikin harkoki wanda ma ba su kiran ka ko ba su neman ka za su neme ka wanda kuma suke neman ka za su ƙara neman ka wanda kuma ba shi da wanda za su neme shi Allah zai kawo mutanen da za su neme shi wanda in Allah da za a yi mu'amala wacce kuma za a samu abubuwan da za a amfana eh, don neman ƙarin bayani ana yi kira 0813001069 mai magana alarama wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rauhane zaria